tsohon dan majalisa dino mai laye da 'yan tawagarsa ta da'awar yaƙi da cin hanci ke zanga-zangar neman lalle ne shugaba jonathan ya kori ministan zirga-zirgar jiragen sama stella odwa don zargin badakalan nan ta sayo motoci masu sulke kirar bmw biyu kan naira miliyan 255 we want the president to ignore the neighbor to neighbor relationship with the minister of aviation yes! and sack the minister of aviation immediately stella must go hey! tawagar rike da kwalaye na nuna kin jinin cin hanci ta taru ne dab da babbar sakatariyar tarayya da ke daura da majalisar dokoki babbar kotu da fadar shugaban kasa ana tsakiyar zanga-zangar kenan sai wasu da dino ya ce 'yan koren gwamnati ne suka shigo da akan yi kusan kaiwa ga sassan biyu ba ta kashi da juna. gane kana jiran ka mu mulkin kunya ne mu ma muna da kiyasu a kai ya kuke namu mu ne me i don tell you no you why you come here If we're supposed to fight this issue, are we not supposed to go to the roots to go and meet the NCAA, maybe channel the protest towards NCAA ya kamata su bi hanyar da ta dace wajen mika ƙorafinsu ta hanyar hukumar kula da zirga-zirgar jirage wannan abu ƙiyayya ce kawai ta siyasa tun daga ma majalisa na bincike kan lamarin gwamnati ma ta san abin da ke faruwa kawai so suke su fitini matar nan dan sun san mace ce su tsori ta ta dan zaga ta basu wani abu she might be shaking and then she might want to call you to the corner and give you something and then you rented... inji kakakin masu adawa da zanga-zangar comrade adodo solomon na tambayi solomon ana fa zargin hayar ka aka ɗauka. No, are you seeing me here with any crowd? If I rented the crowd, would that be with me? The people that rented... Ah, da haya ta aka ɗauka da baka ga waɗanda na yi hayar ba. Ai ga cin waɗanda aka yi hayar. Shi dinon ina motoci masu tsada da yake shiga. What of the exotic cars you ride? Look at, so these are the factors. So they should allow... Dino dai da ya ari halin 'yan banga inda lokaci zuwa lokaci yake yunkurin kai naushi. ga masu neman watsa musu ƙasa a gari ya ce ba za su raurawa ba. Ga su nan da ba su kai su goma ba, an turo su wai su watsa mana abin da muke yau. Amma mun mun dogara da Allah mun dogara da 'yan Najeriya mun fi karfin su sojojin aya ne kuma su goma ne kawai suka zo Allah ya fi karfin su kuma muna tare da jama'a. Kuma ya nuna ba za ku tsorita ba da wannan zanga Ba gudu ba ja da baya muna nan muna nan mun lashe takobi. ba abin da su yi mana kasan mu ne kasan ne Najeriya ba wanda zai kore mu ba wanda zai ana mu ancin mu ba wanda zai ana mu kira ga cewa shugaban kasa ya ce wannan matan ministan labaru labaran mako ya ce ba zai daurar da komai ba sai bayan bincike wannan rahoto ta fito ana na ana magana akan shi na tabbatar zuwa gaba za mu san ainihin mai ta faru domin yanzu kowa yana rubuta abin da ya ga dama a hankali a hankali ainihin abin da ya faru zai fito sai ya fito kafin mu sai mu mataki za ya ɗauka daga bisani yan sanda sun yi dafifi kan hanyar shiga ma'aikatar zirga-zirgar jiragen don hana yan zanga-zangar kutsawa nasiru da ma'il hikaya muryar amurka daga abuja najeriya